ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi na sunan a turmuzi na imam abu isa muhammad ibn isa a turmuzi a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafiya a wannan unguwa ta jigwal a garin biyu jihar borno ina jin mun karatu tuka arba'in da na wai yan wajen ku zo ku yi mana bayani karatu tuka nawa muka yi Karatu tuka nawa muka yi arba'in da biyar yau karatu na arba'in da shida masha Allah ah, karatu na arba'in da shida muna daren lahadi wacce take daren goma ga watar daren goma ga watar zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da bakwai wacce ta zo daidai da daren sha hudu ga watar agusta watar takwas daren sha hudu yinin ɗazu sha uku yanzu mun shiga daren sha hudu masha Allah ga watar agusta shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna nan a cikin kitabul jana'is mun yi duka biyu a kitabul jana'is yau shine karatunmu na uku a kitabul jana'is babun ma a fi karahiyatin na'i haka za babin bayanin da ya zo game da karhancin annayu ya karatu ɗaya muka kitabul jana'is na wani shi karatu farko a kitabun jana'iz yau shi ne karatu na biyu babu maja shi ne babi na sha biyu hadisi na ɗari tara da tamanin da hudu babu maja a fi karahiyatin na'ayi babin bayanin da ya zo game da karahancin na'ayu jama'a menene an na'ayu mumman motsa menene an na'ayu kai ka samu mai littafi ka zauna kusa da shi ba ga littafi ba ka zo ka zauna tsakanin su na na'am Yau akwai a ciki sai ka matsa wannan ga inda akwai haske a na'ayu eh, mece ce na'ayu na mubalik tsora kaɗan ba shi ake nufi a nan ba annayu sanar da mutuwa annayu ba da labarin mutuwa babin bayanin da ya zo cikin karhancin ba da labarin mutuwa to yanzu ke naka cewa ne ya rasu bai halatta ba to sai ka ji biyo muka ji haddathana muhammad bin humayd razi qala haddathana hakam ibn salim wa harun ibn al-mughira an ambasa an abi hamza an ibrahim an alkama عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم annabi ya ce ina kwaɓanku da ba da labarin mutuwa fa innan na'ya lalle ba da labarin mutuwan nan da kuke yi min amalil jahiliya daga aikin maguzanci ne qala abdullahi wan na'yu azanun bil mayyiti ba da shelan eh, mutu mamaci wa fil babi an to jama'a wannan hadisin ya nuna cewa bai halatta a ba da labarin mutum ya mutu ba shi da abin hadisi yake karantar da mu ko ba haka ba to amma jama'a akwai bayani akan wannan hadisin ba wai ana nufin karamun ne wani ya mutu a ba da labari ba a'a ba da labarin mutuwa iri biyu ne akwai na haramun akwai na ja'izi akwai wanda ya halatta wanne ne haramun wanne ne ya halatta an gane ko wanda ya halatta shine ka ba da labarin mutuwar wani don jama'a su yi dandazo a zo a sallaci gawarsa ko kuma su yi masa addu'ar Allah ya ji kansa ina fata an gane a duk inda suke an gane ko a yi masa fata alkhairi a yi masa addu'a to wannan ya halatta akwai kuma wanda bai halatta ba wanda bai halatta ba shine mutum ya mutu a zo a ba da labarin mutuwar shi amma don alfahari ko karya menene don alfahari sai a ce wane ya mutu shine tsohon gwamna a zamani kaza ya rike kwamishina kaza ya zama minista kaza ya zama kaza na defense ya yi kaza kaza sai a rika faɗan wasu mukamansa na duniya don a rika nuna wa mutane shi wani ne ina fata an gane wanda za ka ji a kafar yada labarai wane ya mutu kafin ya mutu ya rike kaza ya rike kaza har ma ya bar yara da jikoki kaza yaran ba za a ɗauki wani talaka ba za a fara kira masu matsayi a cikin su akwai alhaji wane duk wanda ba alhaji ba ba zai shiga ba ina fata an gane to wani ababin alfahari wannan fitaccen mai kuɗi ne kaza ne kaza ne ko kuma a rika faɗin abin da ba ɗabi'unsa ba ba halinsa ne da gaske ba shi ya gina kaza shi ya yi kaza ko kuma hafizi ne a rika faɗin wasu siffofi amma ba da gaske ya siffantu da su ba ina fata an gane ko na alfahari ko riya ko jiyarwa to irin wannan ne jama'a bai halatta ba amma in ba haka ba ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da najashi ya rasu takanas Allah ya tura malaka Jibril ya zai ga mishi labarin mutuwar Najashi sanar da manzo Allah ya rasu a bada labarin rasuwar su, saboda haka babu laifi ka bada labarin rasuwar wani amma a wannan kashi na biyu da muka faɗa din shine bai dace ba saboda haka in ku ji hadisi ya faɗa to ga irin wanda yake nufi حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا عبد الله بن وليد العدني عن سفيان الثوري عن أبي حمزة عن إبراهيم عن الكما عن, عن, عن عبد الله نحوه ولم يرفع ولم يذكر فيه والنعي آذان بالميت an gane ku قال أبو يوسف وهذا صحيح من حديث أنبس عن أبي حمزة وأبو حمزة هو ميمون الآور وليس هو بالقوي عند أهل الحديث قال أبو عيسى حديث عبد الله حديث حسن غريب وقد كره بعض أهل العلم annaya wa na'yu indahum an yunada fil nasi anna fulanan mata asba sanarwa a cikin mutane wani ya rasu li yashhadu janazatahu don su halarci jana'izarsa don a zo jana'izarsa wa qala ba'd ahli ilmi wasu mabuta ilimi sun ce ba'du ahli ilmi la ba'sa an yu'lima ahla qarabati babu laifi a sanar wa dangin mamacin wa ikhwanahu da yan uwansa an gane ko a ba su a sanar da su labarin mutuwar wa ruya an ibrahim annahu qala la ba bi an yu'lima ar rajul qarabatu ba ma ba laifi idan mutum ya rasu a sanar da danginsa amma ka tura gari kaza gari kaza ka ce wani ya mutu dala ku zo a salaci gawa kan kallafa mutane jama'a duk inda mutum yake yayi addu'a ba yayi ba shi yasa Nasiruddin Albani Allah ji kansa da rahama Albani babba kenan shi ai cikin wasiyar da ya bayar kafin ya mutu in ya mutu kar a yi waya ma a sanar da wanda baya gari sai wayanda suke nan don kar wani ma kar a birne sai na zo za a ɓata lokaci ko saboda haka illa iyaka kawai an ji labari wani ya rasu masha Allah wayanda suke kurkusa a abin da a fafala kawai amma wani ne ke gari sai a sauke masa nawa ne wanda an mutu zai je jana'izan a wani gari ya hatsari ya mutu ko yana da duk inda yake yaduwa ba zai sai ce jama'a daina kallafa wa mutane a daina kallafa wa mutane a musamman a yi maka mutuwa a ranar kasuwa ne mutane suna da ɗafifin zuwa kasuwa duka samu iya wayan da kuke area ku je ku sallace shi duk wanda ya ji labari kuma sai addu'a amma kaga yau an doki mutuwa wani nauyi ne kai da aka yi mutuwa gidan kuma an hada ka da wani tsawaniya ko ba gaba to ka gari wannan in ka samu irin yan zaune gari banza marasa son sana'an nan in ya je inda aka mutu shi kenan in na hawo na ka'iduna a cire na safe ci a cire na rana ci a cire na dare ya ci kajin ko ana so ya dafo ne fa ya kawo gidan amma shi ya zo ya baza tumbinsa Na. imam turmuzi ya ce a haddathana ahmad ibn mani قال حدثنا عبد القدوس ابن بكر ابن خنيس قال حدثنا حبيب بن سليم العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة بن يمان قال إذا مت كجو حذيفة بن يمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa na kusa da shi in na mutu fala tu'dinu bi kada ku yi shela da ni kada ku yi shela wai a ce wani ya mutu jama'a ayi gangami yace ba na so inni kafa an ya kuna na'iyar ina tsoron kada ya zo ya shiga irin sanarwar mutuwar da aka hana don ka san wani da kuɗa abu zai iya kara abu da baya kai fa inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanha anin na'i babun ma jaa anna sabra fi sadmatil ula bayanin da ya zo cewa as-sabr fi sadmatil ula حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصبر في الصدمة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم يقول حقري الصدمة الفرقو mecece sadum asalin sadum shine ka buga abu mai tauri da abu mai tauri irinsa ana بالسيارة ya buge shi da mota kamar da da lokacin ake cikin bambancin izala saddamawa ne da bushawa ne da me to wai wani ya ce izala tsaye lakita bi saddamiyina fa saddamhu eh, idan ka haɗu da ba mai ka naushe shi don saddam mai naushe fa saddamhu <laughs> masha Allah wato asalin sadma bugu Kafin san duk lokacin da ranka ya zo ɓaci kana ganin abun ɓacin rai in abun gani ne ko kana jin abun ɓacin rai in na ji ne ko kana sunsuna abun ɓacin rai in na sunsunawa ne sai ka ji zuciyarka ta yi duk ta buga farkon bugun zuciyarka da ranka zai ɓaci take shi yasa da za ga mutum daga zuciyarsa ya buga yadda ransa yake ɓaci a karon farko to ka ba ka minti biyu biyar sai ka ga yana lafawa to lalle hakuri inda son ula yayin da zuciya ta buga karo na farko ta buga ta ke za ka yi naushi za ka ware din nan in ka yi to wani hakuri ne fi lagwada da lada jama'a amma hakurin da kai kai karama ka kasa karama karame sai ta ce na haƙura wannan Allah baya ba su lada mai yawa eh, haka na gaba yace asabru inda sadmatul ula jama'a asali menene ragowar hadisi wannan karshen hadisi ne menene farkon farko a jisai ku kashi da larabci ba ku hada jisai ana nabi sallallahu alaihi wasallam mara ala imra'atin mara ala qabrin wa imra'atun tabki ko ko mara ala imra'atin tabki ala qabr fa qala ittaqillaha wasbir fa qala ilayka anni fa innaka lam tusaf bi musibah fa lama dhahaba kila laha innahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatat رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد عنده بوابين فقال يا رسول الله لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وانا شنو حديث wato wata annabi ne ya zo cewa makabarta ya ga wata mata tana kuka don wani karamin ɗanta ya rasu sai ta tare ta yi zaman dirshan kan kabari sai annabi ta ke ki ji tsoron Allah ki koma gida ta ce kai saki hanya ta abin da same ni bai same ka ba ne Bata so annabi ba ne bayan ya tafi sai wasu suka ce haka ke kin san wani kai wa tsawon ta ce aka manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam don jama'a ka sani ba duk musulmi bane ga annabi kenan annabi karanta da su cewa wanda ya gani dan aljanna ba ne balle ya wajibta musu ganinsa sai dai yana so su yi aiki da karantarwarsa ta wani kadu wani gardi da zai ce shi an gaji za shi ga aljanna to shi kenan sai ta zo kofar annabi bata samu masu zaman kofar gida ba ta ce ya rasulallah ka yi haƙuri wallahi ɗazu ban gane ka bane shine na zo in baka haƙuri sai annabi annabi ya ce inna masabru inda sadmatul ula lokacin da ka ce mun saki hanya ta ilai ka hannu to sai na haƙura tun lokacin da zuciyata ta yi bugun farko na ɓata rai take sai na haƙura tun kafin ki zo ki bani haƙuri na haƙura to jama'a shi na haƙuri mafi lada duk da dai sati ne sati biyu ka haƙura shi ma yana da lada amma bai sai wannan babu ma ja fi takbilil mayyit babu bayanin da ya zo game da sumbatar mamaci jama'a ana son musulmai su kaunaci juna jama'a kaga sumbatar kama ya mutu mu kaga yanzu idan mutu ya mutu ma ana tsoron gawon ya zama dodo ko ba ka ba to musulunci yana so maka zo ka bude fuskar gawon namiji dan uwanka ya rasu ta bude fuskar gawan mace mace irin wanda ta rasu ta bude fuskar gawon in muharramar ka mahaifiyarka ce ta rasu ko kanwar ko yarka kana iya bude gawan ta sumbaci goshi ko kuma sunna ce jama'a ka nuna kauna ka nuna tausayi kuma ka yi sunna amma ga mu ya mutu an zama dodo dodo ana tsoro حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مدعون النبي صلى الله عليه وسلم ياسم باتي عثمان بن مزعون وهو ميت يا لوتي يا تشكا وهو يبكي النبي أنا كوكا أنا هواي بنا إيهوبا أو قال كوكو ainahu idanuwansa tazrifani suna zub da kwalla sallallahu alaihi wa sallam kaga nan mun gane halaccin idan aka mutu ana iya zubda kwalla jama'a to Usman dan Mas'ud ya rasu wane ne Usman ibn Mas'ud Usman ibn Mas'ud sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wa sallam shine wanda da ya rasu a ranar da ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ihtazza arshur rahmani bi mawtibni ibn sai da al'arshen Allah ya girgiza don bakin cikin mutuwarsa Usman ibn Mas'ud kuma dan uwa annabi ne sallallahu alaihi wasallam min ar-rida'a ma'ana shi da annabi sallallahu alaihi wasallama mace ɗaya ta shayi da su nono an gane ko saboda haka dan uwa ne ga annabi min ar-rida'a yadda e, mai littafin mishkatul masabi yace yayi hijira biyu ma'ana yayi hijiran makka zuwa habasha yayi zuwa madina kuma ya halarci yakin badar kuma shi tun a jahiliya tun kafin bayyana annabi sallallahu alaihi wasallama yana fatawa shan giya haramun ne tun kafin zuwa musulunci a haramta da shan giya kuma shi ne farkon wanda ya rasu cikin muhajirai da suka zo madina shi ne farkon wanda ya rasu ya rasu a watar sha'aban ya rasu a watar sha'aban hijira na da shekara eh, eh, a watan sha'ban wata talatin da hijira jama'a wata talatin da hijira ya rasu saboda haka idan aka tambaye ka wasu abubuwa game da Uthman ibn Mazun kaga ana alal aqallin mun baka biya na farko shine da wanda ya rasu sai da me ya girgiza al'arshin Allah sa'annan kuma na biyu dan uwan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ne na shayarwa sannan na uku shi ne farkon ba muhajirin da ya rasu a ina a madina ya rasu a watan sha'ban hijira na da watanni talatin an gane ko lokacin da aka binne shi kuma sai annabi ya yabe shi da abin da yanzu muke tutiyar jingina kanmu da shi ana binne shi sai annabi ya ce ni'imar salaf huwa lana ni'imar salaf huwa lana madalla da salaf madalla da magabaci na kwarai shi ibn mabu kenan shi ma ba salafe ne abin koyi ne an binne shi a magabatar baki'u shi ne shahararren magabarta magabarta da kabarin su sai na usman yake ciki kabarin su aisha radiyallahu anha yake ciki kabarin har yau ana binne gawawaki a ciki yana nan a gefen masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na Madina wanda katanga ne tsakaninsa da masallaci ana tashi sai ga to shi ma a nan makabartar sa yake Usman ibn Mas'ud mai ibada ne mai kwazo ne kwarai da gaske to da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama ya sumbaci gawarsa ko da duk bayanan da baka rike ba sai ka rike biyar a ciki ko ba haka ba shi ne farkon ba muhajirin da ya rasu a madina sannan kuma al'arshi ya girgiza da mutuwarsa dan wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam na shayarwa sannan kuma da aka binne shi annabi ya ce ni'mas salaf huwa lana sannan kuma na biyar eh, yana cikin wanda aka binne a makabartar maki'u da annabi ya sumbace shi da ya rasu kuma idanuwa manzo Allah ya zubda hawaye don mutuwarsa ai annabi ba zai zubda hawaye da mutuwan ɗan iska ba jama'a Yawa sai ya kirki wa fil babi an ibn abbas wa jabir wa aisha qalu inna aba bakr suka ce lalle sina abubakar qabbala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci annabi wa huwa mayyit annabi ya rasu to jama'a kun ji annabi ya zama fa'il ko ya zama maf'ul ya sumbaci goshin gawa shi ma me an sumbace shi saboda haka sunna ce sumbatar gawa kuma mutum su gaisa da mutum ya sumbata hannunsa duk suna ya karantar sumbatar wasu duk suna ya karantar sai dai in akwai fitina me shi ana zargin shi dan luwaɗi ne ko dan kaza ne wannan ba a yarda ayi ina fata an gane don me yiwa yana sha'awar namiji dan uwansa ko mace tana sha'awar mace irin wata ta zanto yar madugo to irin wa'annan kuma haramun ne su su yi ko da wa maza ƴan wasu ko wa mata ƴan wasu sai na baka ya sumbaci annabi a ranar da annabi ya rasu har yake cewa ibta hayyan wa mai mayyitan ya rasu saboda haka eh, idan mutum ya rasu an lallabe gawar shi ana iya buɗe fuskarsa a sumbaci goshinsa a yi masa addu'a Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa babun ma ja a fi huslil mayyit bayanin da ya zo game da wankar mamaci musulunci addini ne na tsafta jama'a shi yasa ya lullube ka da wanka na shari'a wanka na shari'a idan janaba ya kama ka wanka ba janaba ba manin ya fito wanka jinin haila ya tsaya wanka jinin biki ya tsaya wanka za a je juma'a wanka idi wanka shiga makka wanka daukan harami wanka ma'ana shi musulunci a wanka yake ba gazanta yake ba addini ne na tsafta sallar nan ka zo za ka yi alwala alwala farko me za ka yi za ka wanke hannu don me ka fara da hannu za ka ɗibi ruwa ka yi kurkuren baki ba mamaki garin kurkuren bakin ruwa yana iya zarcewa in hannu ka akwai bacteria in ka ka wanke ba ka ɗibi ruwa ka kan matsala ne saboda haka addini ne gino akan tsafta jama'a to kaga gawa ma an tayi masa wanka jama'a sai da duk wayancan wankan kai kake wa kanka amma na gawa za a maka to babin bayanin da ya zo game da wankar gawa wankar gawa kuma shari'a ce sannan kuma umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba ga dukkan gawa ba bande wanda ya mutu ya shahada a wurin yaki ila fata an gane حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشام قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام فأما خالد وهشام فقال أم محمد وحفصة وقال منصور أم محمد عن أم عطية قال أم عطية توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ɗaya daga ‘ya'yan annabi mata ta rasu kaji manzo Allah yanzu ‘yarsa ta rasu sallallahu alaihi ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama mata ta rasu wasu ka ce ita ce zainab matar abul as ibn rabi yadda ya zo a ruwayar muslim ko shefi shahara wasu kuma suka ce a'a ummu kulsum ce matar sayyidina usman ibn affan yadda ya zo a cikin sunan ibn maja amma za mu rinjayar da wanda ya zo cikin sahihu muslim cewa zainab eh, zainab matar abil as don eh, wasu suna tababar rasuwar ummu kulsum eh, wasu na ganin kamar duk da akwai maganganu kamar na ibn bashkawal a cikin al-muhammad akwai na umu atiya da imamu daulabi da sauran makamanta haka akwai wayanda suke ganin ya'yan annabi kamar ruqayya da abunan sura su annabi baya gari wasu ko sura abunan to amma arwayin muslim ya nuna cewa zainab ce arwayin ibn majah ya nuna umu kulsum ce ɗaya daga cikin ya'yan annabi mata ta rasu fa qala sai annabi yace igsilnaha igsilnaha fi'l al-amr mabni ala sukun litisalihi bi nunin niswa dan igsil na na dinnan nunin niswa nunin na mata in maza ai wa ake sawa in maza ne sai a ce agsilu agsiluhu agsiluhu wankiwa ne kaga in mace fa igsilnaha su mata abin da yake nuna jam'in su su mata a umarni ana zuwa da nunun da kamar da Allah ce waƙarna fi buyuti kunna wala tabarrujna nunun niswa al khafifa wa fi buyuti kunna wala tabarrujna tabarruj al zailatul wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasul amma ka duba kamar da Allah ya ce kullil mu'minina da shike maza ya hudu kaga ga dawa. min afsar wa yahfazu rujum mata wa kullil mu'minati yaghdubna min absarina wa yahfazna su ana ka musu nono anniswa wannan ke nuna mata ne sai annabi ya ce ighsilna ku wanke ta ina annabi ya wanki gawar yarsa ba kenan wannan yana nuna ya baliga uba baya mata wankar gawa jama'a annabi ya ce mata ku wanke da uku wannan hadisin ummu abiya jama'a duk inda ake maganar wankar gawa jama'a kaifiyar wankar gawa ɗaya musamman wankar gawar mata yadda za a kimta gashinsu yadda za a yi wankan da yadda za a yi likafani in an ce maka ummu abiya ta yi magana to ka taka birki ka ci birki a nan ka zama ci birki a nan ina fata an gane domin ita ce practical annabi ya karanta da ita yadda za ta wanki gawa sai yasa in an yi mutuwa gida annabi mu azai yake sawa kira to she ita yake ya ba ta training ta shiga ta wanki gawa annabi ya ce mata da matan da za su tsaya ta ku wanke ta sau uku irsilnaha witran ku wanke gawar witri salasan uku aw khamsan ko biyar aw aksara ko fiye da biyar in ra'aytun na zalika in kun ga hakan yayi kenan jama'a wankar gawa ba shi da limit ba shi da iyaka ana iya yi fara daga uku biyar bakwai an fi so da ya zan mutum wannan an jingina da ra'ayin masu wankan don ka sani mace akwai inda ake jingina da ra'ayin ta ita ma za na nace in ra'aitun na zalika don kuna yi yin uku don gawar bai fita ba sai ku kara saboda haka wankar gawa daga uku kuma ana jingina wa masu wankar gawar su ne da ra'ayin su sun zo kuma ya fita tsamma masha Allah don ba mamaki an zo wankar gawar wani wuri da dotti wani wuri jini ya bushe to kaga ba mamaki a wankar farko ya jika bai wanku ba wanka na biyu zai iya tafiya shi ne kina in ra'aitun na dalika in kun ga hakan yayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace na habi ma'in wa sidrin ku yi mata wankan da ruwa da ganyen magarya sai a daka ganyen magarya a garwaya da ruwa ko kuma a sa ganyen magarya daban ana sa soso ana cutuɗa ba a wankar gawai ka cuɗa shi fatar kai yana cuɗa fatar a a samu soso mai laushi ko a yanka wani bangare na likafa na riga tsoma ana wankewa in ba samu ganyen magarya ba ana samun maye ko makama yadda uh, abin mahmud jami al-misri cikin littafinsa uh, hadar uh, ahkamun jana'iz albani a cikin littafinsa ahkamun jana'iz ana iya samun sabulu ana iya samun omo an gane ko duk wani ana wankar gawa da su ruwan karshe ne da za a yi wankar gawa sai a samu farin ruwa sai a ɗaga turare a ciki ko kafur an gane ko amma ruwan da za a yi wa gawa tsarki da alwala sai ya zanto fresh ruwa ne babu ganye magarya a ciki babu turare a ciki to in wanka uku za ka yi biyu duk da ruwa da ganye magarya ko da ruwa da sabulu na uku ne far ruwa da turare in biyar hudu duka da ruwa da sabulu ko da ganye magarya na biyar ne shi na far ruwa da turare na karshen da kawai shi na far ruwa da turare ina fata an gane to shi da kenan waje allah fil akhira ku sanya a ruwan wankar karshe din kafuran kafur aw shay'an min kafur ko wani abu na kafur a samu in ba samu kafir ba a samu wani abu na turare mai karfi haka karfi ba na son kafir din da yana kore kwari da menene da sauransu a cikin wanda abin da gawan zai dan samu su lokuta fa idza tunna in kun gama fa azinna ni annabi ya ce ku sanar da falamma faragna lokacin da muka gama azanna muka sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam inji ummi ummu afiya fa alqa ilaina hikawahu sai ta ce sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefa mana mayafinsa mayafi gyautonsa gyauto izar gyauto kasan su wani lokaci a larabawa wani lokaci a sa riga da wando wani lokaci a daure gyauto kamar zane a sa mayafi to ranar gyauto ne a jikin annabi sai annabi ya jeho gyautonsa. faƙali sai ta ashirna ha'iya ku yi mata yar ciki da shi shi'ar ashir kamar jes naka na ciki kenan wata waya ku sanya ta mai ma yali jasadiya ma'ana shi yake haɗe da fatar jikinta ta akwai falala ta musamman idan rigar annabi jama'a sallallahu alaihi sallama, aka yi maka likafa ne da ita kuma ita ce a ciki ciki a jikinka akwai falala da ikon Allah in ba munafurcin aƙida, aƙidar ka bai samu matsala ba amma da aqidar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya samu matsala da aka sami shi a fe more ba to amma yar annabi ta more wannan riga to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku samu mata yar ciki da wannan din idan kun sa mata wannan ashirna ha'iyahu ku sa mata shi yar ciki in ji annabi shikenan daga nan sai aka dauko sauran lifayan aka sa a sama wannan yar annabi kenan jama'a ta rasu radiyallahu anha wa ardaha imamu tsaibi ya ce an sa mata wannan mayakan annabi a ciki-ciki domin albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama ya lullube jikinta قال وشم وفي حديث غير ها غير هؤلاء ولا ادري ولا اليس منهم قال وضفرنا شعرها ثم اعطيتك من كتب غاشنتا ثلاثه قرون زانينا zane uku zane uku qala wa sha'adunhu qala fa alqaynahu khalfaha sai muka zubar da kitson nan ta bayan ta قال وشيم فحدثنا خالد بن بين القوم عن حفصة فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم أضياء قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل يتشمنا من كذومة وانكر قاون وابدأنا بما يامنها ku da gefen damanta wa mawadi'il wudu'i da gabobin alwala a fara da gefen dama a fara da gabobin alwala wa fil babi an ummi sulaim wa fil babi an ummi sulaim qala abu isa hadithu atiya حديث أم عطية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقروي عن إبراهيم النخعي أنه قال غسل الميت kalghusl min al-janaba an samu daga Ibrahim an-Nakhai yace wankar gawa jama'a kamar wankar janaba kuma haka ne kamar wankar janaba sarki alwala wanke kai ko ba ka ba gefe dama zuwa kasa hagu zuwa kasa ba su a wanke kamar wankar janaba ne kawai bambancin su da wankar janaba shi ruwan sa ana samu gariya ko su sai dai kawai in an zo kafin a sa gawa a likafani to shi ne sai a duba idan eh, gashin bakinsa ya yi tsawo ya wuce tsawon laifin baki na sama sai a rage sana tabbatar ai wanka na ƙarshe babu jasa da yake fitowa a gudunar amma an kamar wanka a tsaga jasa yana tafiya sai an sake sauki hanyar an gane ku bin baz a wani littafinsa ne hukunce hukunce mamaci da yake rafe da raye ya ce in kowane za mu san zo wankan farko aka masa sarki wanka na biyu ba ga wani abu yana fita ba sai an matsa masa ciki ba jama za ci gaba har a gama amma in har na karshe abu yana fita kuma an sa gaba ne abu yana fita a duk rasu to wannan kamar zamu munan baya can sai su samu tabo mai danko danko sai su toshe masa dubura to sai bin baz ya ce to a zamani yanzu sai mu samu auduga ko kuma mai pad ko eh, yawa sai a sa eh, pad sai a sa irin na zamani madadin haka وقال مالك بن انس ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت امام مالك بن انس yace باب game da wankar gawa ba shi da iyaka da aka kayyade na adadin jama'a daga uku zuwa sama duk abin da ya wanke shi ke walaysa da zalika sifatun ma'aluma? shi imam malik a wurin mu wata siffa sananne walakin ya tsawo har sai da a tsarkake to akwai siffa sananne mana tunda annabi ya ce eh, eh, ya ce eh, ko gabatar da dama kafin mai وقال الشافعي إنما قال مالك قولا مجملا ya faɗi magana مغانا ne dunkulalle yana nabi yughsal za wanke shi wa yunqa tsaftace shi wa idza ulqiya almayyitu in an tsaftace mamaci bi ma'in karahin aw ma'in ghairihi ajza'ahu ajza idan aka wanke mamaci bi ma'in karahin da ruwa karahin ma'ul shine alqara ala wazn sahab shine ruwan da jama'a tsabtatacce wanda babu wani gari gari da ya bata shi ma'ana idan aka wanki gawa bi ma'in kara da farin ruwa wanda bai gurbata ba au ma'in ghairihi ko ruwan da ba shi ba ai za zalika min wasu ya isar daga wanka mutum a ha sarahin ba to duk ɗaya tatacce ko ba tatacce ba wanka ne in ji imam malik ga me yake nufi a nan yanzu misali za ka wankar gawa an tama ruwa amma za ku yi masa da ruwan dubi ko an zo da ruwa ga kanzo kanzo a ci ko ga ganye ganyen bishiya ya fada ko ga ƙasa ƙasa a ci aka masa wankar gawa ya yi domin ba sharaɗi ba ne a yi wa gawa wanka da za a yi ruwan da ake maka wankan ma an ta cakuda da ne da ganyen magari ina ba ta an gane saboda haka yanzu za ka iya kayan wala da ruwan ganye magari ba zai yi ba za ka wankar da na ba da ruwan da aka ta ganye magari aka zuba to kaga amma wankar gawa an yarda to a nuna maka wankar gawa to ba sharaɗi ba ne wai sai an samu farin ruwan da bata gurɓata kenan misali an yi wankin kaya an kammala kayan yawon ku sai aka yi darwaye shirin ɗaurayen karshe a wani kumfa sai ruwan ga kumfa ko ba gaba kar wani ihu malikiyar ke <laughs> wani amma tsana imam malik muke karantawa yawwa malikiya ce kuma maganar sa akwai haske tunda hadisi yake a garwayar ruwan da gane magariya ruwan karshe ma an zuba turare ce. ya yasa wasu ke ganin wanka da ake wankar gawa ba wai wanka ne na tsarki ba wanka ne na tsafta amma shi tsarkin shi ne ruwa da aka samu a gefe ina fata an gane aka masa tsarki aka masa alwala amma kaga tsoron ka zai da wannan Ya sa ko da a lokacin kwalara ne mutum ya rasu ruwan don tsare cututtuka a zuba chlorine ko ma ya zuba ko duk kemikal a zuba a yi masa wankar gawa ya yi? wannan shine ka'ida malik ya ce ko da an yi ne bi ma'in karahin ina kuma yace mai sarahin da ruwa tsaftatacce au ma a in gairi ko wani ruwa ba shi ba wanda ya cuɗanya da wasu abubuwa an sa zalika min wasu ya wadatar daga wankarsa walakin Habu ilayhi ya imam malik sai da abin da nafi so an yi salat salatan a wanke sa sau uku fasa'ilin zuwa amma jama'a yanzu a wanke farko yanzu farko ma ya fita yayi ya an tsaya kan ɗaya amma mustahabi ne akai uku la yusaru an salatin mustahabi ne a wuri na inji malik kar ya gaza uku lima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam don annabi ya ce ha salasa sai fara da ko wanke ta sau uku a khamsan ko biyar wa in an kau in sun tsaftace ta inji imam malik fi aqalla min salasi marrat a kasa da sau uku sun zo wankar gawa ƙasa da sau uku ɗin sai su yi wanka ɗaya ko biyu sai gawon ya tsaftatu in ji imam malik ajza ya yi amma a cike uku musafi wala yara anna qawla nabi sallallahu alaihi wasallam inna ma huwa alama na ingai salasa aw khamsan wa lam yu'akkid sha annabi ya ce a wanke uku ko biyar bai kayyade adadi ba wa kazalika qala al-fuqaha wa huwa a'lamu bi ma'ani al-hadith ina magana malaman cikin ko shi ya dace da ma'anar hadisi za ni nace ku wanke uku ko biyar in kun ga haka in sun ga ɗaya biyu ma ya wadatar gidan suna iya zuwa kan haka wa qala amma isaq wa takunu al-ghasalat wanki wankar ya zanto bi ma'in wasidin da ruwa daga ganyen magariya wa yakunu fil akhirah shay'un min kafir a ga sha sawa da kun ga haka ka'ida rayuwa ganye magariya a cikin ruwa ana kun wanke shi ba sa sawa باب ما جاء في المسك للميت بعد ابن abin جميل yazo المسك da حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الديب المسك ما في ترك تراري ما في كنش تراري شنو المسك to yanzu kana iya samun turaren da kuka fi wannan karfi kana samun turare mai karfi a karkashin don ya kawar da wari da sauransu قال أبو إسحاق حديث حسن صحيح حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن شعبة عن خليل بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم قال أبو إسحاق حديث حسن صحيح إلى آخره babu ma ja'a fil ghusl bil ghusl al mayyit bayan bayanin da ya zo fil ghusl game da shin sai mutum yayi wanka ne min ghusl al mayyit yayi wankar gawa eh akwai ayi hadisai da yake cewa man ghasala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaffa wanda ya wankar gawa ya wanka wanda ya tafi gawar kuma ya wanka hannu ko ya alwala حدثنا محمد بن عبد malik bin ابي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سعيد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل annabi ce daga wankarsa akwai wanka min ghusli daga wankar gawa wanda ya alghuslu shi ma wanka ta hau kan shi wa min amli daga daukar sa alwudu akwai alwala wata lafazi man ghassala mayitan falyaghsil wa man yas'al wa man hamalahu falyatawab qala wa fil babi ana ali wa aisha an samu hadisi irin wannan daga sayyidina ali da aisha na sayyidina ali shine abu dawud da nasa'i suka rawaito lafazin abi dawud eh, abuna yake cewa na wa annabi sallallahu alaihi wasallama shi sayyidina ali inna ammaka sheikh abdal kadmata ya manzo Allah lalle babbanka dattijon nan batacce ya rasu wannan sharhan ya ce ya samu sai na ali na baban sa Abu ya rasu kun ga ya rasu ba musulmi ba sai zo jani ya ce ya rasu lalla lalle babbanka dattijon nan batacce na ya rasu me zan yi sai nabi ya ce izhab fawari baka ka je ka binne babanka kaga musulmi yana iya binne gawan mahaifinsa wanda ba musulmi amma ga yanzu idan mutum ma yake kirista ne sanin kwa akwai kiristoci yan wasa eh sai su yi su binne shi amma kamar ana so a nuna maka kamar irin lokacin kowa za ga abubuwa ba irin namu yanzu da ake samun haɗin kai da musulunci da zo da karanta ba karaban su za su yi sanin ya ce je ka binne gawar babanka ثم لا تحدث سنة شيئا حتى تأتي sanin ka binne shi kada ka aikata komai sai ka zo mu sai na ali sai na tafi na binne babana na zo wajen annabi fa amara ni saltu sai annabi ya umarce ni ni aliyu da na binne baban nawa yi wanka wada ali ya mun addu'a amma kaga abin da annabi ya ga masa bai ce kai masa wankar gawa ba zai ce ka je ka binne shi in ka binne shi kada ka yi komai sai ka zo da ya je binne ya dawo sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ka yi wanka wadda adalci annabi sai sake mun addu'a ta alkhairi wannan ta hanyar bayyaki ya zo da'ifi amma bai bayyana dalilin da yasa hadisi ya zanto da'ifi ba akwai ruwayar da ya zo da lafazi ruwayar ibn abi shaiba wanda ya kawo cikin musannaf da abu ɗali ya ga annabi aliyu ya ga annabi cewa lalle bakon ga dattijo nan kafiri ya zo da Labarin kafiri ana a can ko batacce ya rasu ne ka gani sai annabi ta ara an tafsilahu ina ganin kai masa wankar gawa wata junna ka ka lullube shi to kaga sai sai na aje je masa wanka ya je binne shi hadisin Aisha kuma da ce wa Aisha akwai hadisin ta wanda Abu dawuda ya rawaito akwai wanda suke ganin raunin hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yace salu min arba'in ana wanka daga abu hudu na farko min janaba wa yawmil juma'a wa min alhijama wa min husnul mutum zai wanka yin janaba ya kama zai wanka don ranar juma'a zai wanka don iyayi kaho zai wanka don wankan gawa shi ma wannan ruwaya zai yi jama'a akwai hadisai da dama da suke nuna wanda ya wanki gawa ya yi wanka wanda ya ɗauke shi bai yi masa wanka ba ya alwala amma abu da ake nufi da alwala wanke hannu ake nufi to amma hadisan suna da matsala kwarai da gaskiya inganci sai dai yawaituwar hanyar su wasu ke ganin musahabi amma dai za mu ƙara hadisan za mu ji kala abu isa hadisu abi huraira hadisun hasan wa garu ya an abi huraira mawqufan wa qad ikhtalafa ahli al-ilmi fi alladhi yughassil al-bayt ma ilimi sun yi sabani wa zai wanke gawar mamaci فقال بعض ba'd العلم وسمع wasu ma من ilimi suka faɗa min النبي صلى الله عليه وسلم وغيره daga sahabban annabi idza khassala ميتا فعليه الغسل alghusl in yayi wa mamaci wanka shi wanka ya kama shi sai sabani fil ladhi ghasala mai bawai wanda zai wanki gawa ba akan wanda ya wanki gawar mamaci shin zai wanka ko ba zai wanka to suka ce idan yayi wa mamaci wanka sai wanka وقال بعض مسكت عليه الوضوء ce alayhi wudu'a alwala zai wa qala malik anas to ga malikiya shi imam malik yace astahiqu al-ghusl min ghusl al-mayyit ne ba wanda yawa gawa wanka shi ma yi mai wanka ce, wala ara zalika wajibi ni malik bana ganin haka wajibi ne amma mustahabbi ne wa haka za qala shafi haka shafi da shafi da malik suna ganin kawan gawa wankar gawa ba wajibi bane kai wanka mustahabbi ne wa qala ahmad ahmad yace imamu ahli sunna wal jamaa man ghassala mayyitan wanda ya wanke mamaci arju Allah ya jiba alaihi usul ina fatan ba wajibi bane shi ma yi wanka wa amal wudu amma alwala fa aqallu ma fi kila shi ma fi kan abin da aka faɗa fihi wa qala isaq la budda min wudu shi ko isaq yace ba makasi ayi alwala qala wa qaru ya ana abdullahi bin al-mubarak annahu qala la yatasul wa la yatawadda ba zai wanka ba ba zai alwala ba man gassalar mai wanda yi wa mamaci wanka jama'a kun gama ganganu ya zo da yawa kai a wanka ga mamaci akwai wanda suke ganin wajibi ne an ruwaito cewa wajibi ne saboda abu da aka ruwaito daga ali da abi dalib da abi huraira sun ce wajibi ne an gane ko kun ga shi ali annabi da yawan ki gawon baban shi ali da abi dalib annabi ya ce wanka to kama abu yana da ali suna ganin duk wanda ya wanke gawa wajibi ne ya wanka an gane ko don hadisi manzo sallama yita fal yattasil fil al-amr mabni ala sukun litisal li'annahu sahihul akhir a imam malik dan anas yace mustahabbi ne bana ganin wajibcinsa imam shafi da ahmad suka ce su ma ba wajibi bane an gane ko don sun ɗauki umarni akwai musa'abbanci a ciki domin hadisin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce don jama'a ba mamaki mu ce in za mu ce malik shi ya ce ba wajibi ba sana imamu shafi ya ce ba wajibi ba to ba mamaki a gefe guda ku ce to ga ali dan abi ga mu da sun ce wajibi ai dole a fifita magana su tunda su suna sahabbai ne akan magana su mali ko ba gaba? to amma akwai sahabban da su ma suna ganin ba wajibi ba ta bakin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu abbas yace annabi yace laysa alaikum fi ghasl mayyitikum ghusl annabi yace don ku yi wankar gawa wanka baya kan ku annabi yace idza ghasaltum don kun wake gawar ku ba sai kun yi wanka ba yace inna mayitakum inna mayitakum yamutu dahiran walaysa binash lalle gawar ku gawar musulmi yana mutuwa mai tsarki ne a wajen Allah shi ba najasa bane fa hasbukum an tafsilu aydiyakum ya ishe ku in kun wanki gawarsa wanki hannunku kawai alhakin ya kawo a cikin almusnad bayagi ya kawo cikin sunan al-kubra to kenan in mu dauki wannan sai zanto Ali dan Abi Talib ba za mu dauki hujjar da annabi ya ce masa yi wanka a matsayin hujja anan ba don shi ya wanke gawon babansa ne kafiri ina fata an gane shi ya sa wanka amma kaga anan annabi ya ce shi musulmi ba abu nan duk da wannan ruwayar ko da a cikin sanadinsa akwai eh, alhassus kai ya kyautata sanadin ya ce hadisi ne mai kyau kuma akwai hadisin da annabi ya ce almuslimu la yanshi mai janaba ma bake na musulmi da janaba gangan jikinsa ba na jasa bane to haka gawar musulmi ba na jasa bane Ah, kuma abin da yake nuna mustahabbi ne hadisan da suka nuna wajibi akwai matsaloli a cikinsu kuma ga asma'u yar umais asma'u bintu umais wace ce asma'u bintu umais matar tana abokan na siddiq Allah ya kara mata yau sai na abubakar yana jinja shine tun yini da zai rasu jikin ya nuna masa zai sahur har ma take cewa ai baya jin daɗi ce yana so ya mutu da azumi a bakinsa don yau zai mutu to sai na baka da ya rasu kafin ya rasu ya ba da wasiya matarsa asma'u bintu mai ta wanki gawarsa shi yasa in ka karanta littafin ahkamul Janar na jamil eh, mahmud jamil al-misri ahkamul Janar na Jina albani suka ce ya juzu li kulli min al mutazawwijain an yughassila ahaduhuma al akhar ya halatta ga duk ma'aurata biyu ɗaya wanke ɗaya in dai sun iya wankar gawar a musulunci addini yana da daɗi jama'a sai mutum ya wanki gawar matarsa ita ma ta wanki gawar mijinta sai kawo a hadisi daga farin jakada annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa aisha law mutti qabli la ghassaltuki da za ki riga ni mutuwa ni annabi ni zan wanki gawar ki saboda haka namiji yana iya wankar gawar matar shi ka yau da wani ya ce zama abin magana to ka ya aiki da ni annabi ce da ki riga ni mutuwa da na miki wanka kuma da annabi zai ga tana wayo kaina shi ma sai ta wayo kaina yace me zai dame ki in a ki riga ni mutuwa da hannuna in wanke ki in sa miki likafani in sallace ki in sa ki cikin kabari me kiwa manta yar annabi sallallahu alaihi wasallam fadimatu zahra albatula ta ba da wasiya in ta rasu mijinta sai na ali ya mata wankar gawa ko shi ya mata wankar gawa kaga yanzu miji ya wanke gawa Aisha ta ce da mun so mu yi daru ma sai mu yi daru ba wanda zai wanke annabi sai sa amma kawai mun kyale ne sai na abakar na siddiq shi kuma gashi nan ya ba da wasiya matarsa ta wanke gawar sa asma'u bintu umais har ma ranar tana da azumi har a lokacin da shike kuma lokacin sanyi ne ta abdurrahman ibn auf shi ya taya ta wankar gawar. ya cikin mubashari na biljanna to bayan ta yi wankar gawar sai ta fito sai tana tambayar muhajirai da suke wajen sai ta ce inna haza yawmun inna haza yawmun shadidul bard ayyo ana tsananin sanyi a hunturu sai na bakar ya rasu lokacin sanyi daga kayo ana tsananin sanyi wa ana sa'ima gani nan ina da azumi fa hal alayya min usul shin zan yi wanka na manta ma maganar da nake ga mu ba shi fita da azumin ba yana gaya mata ba kar ki fito da azumin nan ki zo ki nemi karya shi don a yau zan mutu to shi ne kenan sai ta ce shin zan yi wanka sai muhajirai gaba ɗaya na wurin suka ce la ba za ki wanka ba babu wanka a kanki Maliki ya kawo na a cikin mako. kaga kenan wannan ta wanki gawar tana bakar ko ta tambayi sabai sun ce babu wanka a kai kaga batun wanda ya wanki gawa ya yi wanka to wani ba zancen sa shauka shaukani a cikin nailul awtar yace wannan dalilai ne da suke nuna mustahabi ne a yi wankar ba wajibi ba don da wajibi ne da bai ku yawa sahabbai na, ba wai da sahabba annabi a daliban su ne daushe da su aka fara musulunci da su annabi ya rasu ya kyale su kuma ga suna saboda haka wanda ya wanki gawa ba wajibi bane ya wanka ina fata an gane sai dai kawai abin da ni na kan karawa idan mutum ya wanki gawa kuma yana kyankyamin jikinsa sai ya wanka amma ba wanka ba ne na shari'a wanka ne na al'ada ya samu soso da sabulu ya cutu shi wannan kenan babun ma yusahabu min al-akfan babin abinda aka fi so daga likafani al-akfan jam'i ne na kafan likafani حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض بياض جمعنا أبيض ko kuma bayda bayda lazzatul lisharibin ku saka daga tufafin ku farare fa innaha min khairin thiyabi lalle farin kaya yana daga cikin mafi alkhairin tufafi wa kaffinu fiha mawtakum ku yi wa mamatan ku likafani a cikin sa وفي الباب عن سمر وابن عمر وعائشة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم وقال ابن مبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها عبد الله بن مبارك yace ni abin da nafi so a yi wa mutum likkafa ne a tufafinsa da yake sallah a ciki wa qala abu isa ahabbu thiyab ilaina an yukaffana fiha al-bayan ahmad isa ibn rahuya suka ce mafi soyuwar tufafin da muka fi so yi wa mutum likafani a cikin shine farin kaya wa sahabu husnul kafan kuma an fi so a kyautata likafani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce mu yi kokari daga tufafi mu ya zama fari wasu ka ce min dinnan tabi'iziyya ce kenan in mu doye wasu wasu ka ce bayaniya ce da suka ce tabi'iziyya kenan ku yi kokari ku saka min ziyadikum albayad daga tufafi akwai fari a ciki ko da rigar wata kala wani ya zamfari ina fata gane ko da riga da wandon wasu kaloli ne biyar ya fari. ko da riga wandon biyar wasu kaloli ne hula ko na wani ya ba ma'ana dai a cikin tufafin wani abu ya zama fari a ciki Wani da suka doke sa tabi iziya wani da suka doka bayaniya shi ne tufafi ya zanto fari ya fara ne kaya duk da masha Allah larabata wuya ga balarabe da wani kaya kala ko da yaushe da zai ga su da fararen kaya wannan sunna ce jama'a duk da ba laifi mutum ya garwaya don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kayan da garwaye ne ana zai ce na taba gane ya sa jan kaya ban taba ga abu mai kyau kamar shi ba amma tabbas sa farin kaya jama'a yana da falala don albisu min su ya bi kun baya su sa farare a kaya an ɗauke sa ne domin ko da mala'iku suna zaben wannan isdala alaina rajul shadidul bayad thiyab shadidu sawadi sha'r la yura alaihi asrus Me yawa shi sirrin da ya sa wasu makarantu suke ɗaukar yunifon fari har islam kaga yunifon na maza fari ne makarantun firamare na gwamnati na asali a da kafin su ube su wasu yujo waye su zo ka duk farare kaga domin me ba rigar zuwa makaranta ba mala'ika jibril da ya kawo anan ziyara din ba ya zo ne eh, akan batun ilimi ba <laughs> ya zo da ilimin shadidin bayani ko ya zo ana duba tsafta shadidin da shi don a nuna maka muhimmanci mustahabbanci zuwa neman ilimi da farin kaya da yake nan sannan ko na biyu ka zo da tsafta shi da ke da layu ra'ayi asar safar sannan na uku kuruciya lokacin neman ilimi da shadidul bayani da ba kurkura ciki ka nemi ilimi a kuruciya in ka tsufan wake ta ibada da ilimi ina fata an gane to kaga sanin kuma farin kaya yana da muhimmanci ne dan baya da datti jama'a ko inda jasa taba kayan ka za a gani saboda ka zami sai a riga dinka masa farin kaya ya za ka ga sirrin yanzu in yaro kazami ne ka roke ka ka sashi a jebi <laughs> kaya don dalilai biyu zai tsafta dalilin farko ya sa kaya mara koyi da ke dalilin na biyu akwai mata a makaranta amma in ƙazami ka ɗauke da ka kai da sinosar ka ba mata ɗalibai a makaranta sai abin da Allah yi ta wuce ku kwakulo shi a dotti da kyar <laughs> to haka lamarin yake jama'a to kaga sai manzo Allah ya ce a sa kaya fari kuma yace mu yi likkafa ne wa mamatan wannan umarni na wa kafinu fi amauta ku mustahabi ne ana iya wa mamaci likkafa ne da kaya kore kaya ja kowane launi ana iya yi amma mustahabi ne a yi da fari saboda kada wani ya rasu ba yi masa da fari ba yi ran a'a ana iya masa da wata kala an gane ko amma mustahabi ne a yi da fari ibnu al-hammam yace a fari ma alikafanin na fi son mun fi son alburdu babu laifi a yi amfani da burdu da ne. e kar a samu leda ko lailon a samu wanda sake-sake zare-zare sannan ko ya halatta ga mata alkafa ne a yi musu amfani da alhariri babu laifi ko muzafar ko mu'asfar sannan kuma mun ji a nan, ibn mubarak ta abu ilayya an yukaffana fi thiyabi alladhi kana yusalli biha ne abinda na fi so a gare ni inji ibn mubarak a yi wa mutum likafani a tufafinsa da yake sallah da ita sallar dare salaf suna da wannan akwai inufar na kiyamun layi to yawancin da ba ɗanka ake ba ta da likafani babu riga sai ya ɗaure ya yafa wani kuma ya je aiki haji haraminsa ba fari ba ne shi ke zai biya mu laili sai ya wasu. sai ya fa ya yi kiyamun laili ko ya bada wasu in ya mutu sai a nemi abu ɗaya a hada da biyu sun zama uku sai a mata likafani da shi sai na abubakar radiyallahu anhu yana rashin lafiyar ajali ya nuna rigarsa a jikin hanga sai ta yi mallaka ne da wani ta ce wannan tsoho ne tsoho ne ya kone sai ai raye shi yake buƙatar sabon kaya kayan da za a sashi za a turmushi a ƙasa kwari da tsotsoji su lullube mugunya da jiwa su baɗe shi da ɗori da ƙarfi da yana sallar dare da ita shi yasa da yawa zaka cikin salaf suna eh, mutum zai yanka likafaninsa ka san ka eh, kasafta likafaninka yana da ma'ana Ma'anar farko kaga in ka mutu ma ba za a maka kasafi da bid'a ba su yi tali kamfani da shi kuma za ga idan mutum zai bulaguro zai tafi da kayansa da likafaninsa wani yanzu matasa yanzu yan bana bakwai muna tsoron mutuwa in ka ga an mutu ana lalibi ana ta neman likafani matashi ka san shi duk baje da yake ta yi furoje da yake ta yi hmm, ya ɗauka gine-gine zai rika yi sai ya kammala kaza sai ya yi digiri sai ya yi masters ya ɗauka zai zama wani babba ne a najeriya Ba hala bai na kuma mawuci Ba hala bai na kuma ga shi gashi ba baya zuwa da mutuwa kusa da shi shi ga tsarin shi ba shi da hawan jini ba shi da hawaye-hawaye din nan duka ya sani ba kuf sai ya mutu wasu salon usali da yawa ka wani ka in yayi likafanin nasa ba wai don ya sa yi kiyamu laili ba in zai kiyamu laili yana jin barci yana jin gengedi sai ɗauko kafa da nasa sai a ji a gaban shi sai barci wartsake wani ma kabari zai tauna sai ɗan rika shiga ya kwanta ya ɗan caji imani ya caza imani amma mu ina yanzu an nema gabata ma sauri ake wanda ya da mu da nasiya ya bar mu tafi sauri ake shi ma zai zo Allah ya samu shiga da imani saboda haka wannan kenan game da likafani babun minhu babi ne daga babin baya حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا إكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ترى أنا نصفت يوه من ذا الله ترى ده أمين شيء إذا ولي أحدكم أخاه idan ɗayan ku ya jibinci ɗan uwansa shi ne zai masa wankar gawa ya sa masa likafani ko shi zai siya masa likafani fal yuhsin ku ya kyautata masa likafani jama'a wa bi an jabi daga ciki akwai daga jabi kaga wani ana magana da mutum na ɗaya wanda zai siyo yadin likafani na biyu wanda suka yi wankar gawan za su sa gawan a likafani su annabi ya ce su kyautata likafani ba wai ana nufin kyautata likafa ne jama'a ja sai mai tsada ba shi yasa za ga sarakunan saudiya duk sarki galibin sun su zo mutuwa sai su ba da wasiya a sayi likafa ne mafi arha wanda yawancin talakawa ake samu su su ma a samu su don a nemi likafa ne mai tsada don fariya haramu ne annabi ce la ta khalu fil kafa fa innahu yuslabu sari'an wannan kenan to abu da ke nufi kyautata likafanin jama'a shine kyautata likafani na ɗaya shine tsaftan likafani kar a doki likafani duk ya yi dauɗa ya yi jirwa ya ce za masa warkar gawa da shi sai sa ko ya sai likafani ya ajiye ya yi dauɗa sosai sai a wanke a kakkabe a kakkabe a masa likafani da shi ina fata an gane ko an sayo shi da dauɗa sai a wanke Eh, kenan na farko a tsabtace shi na biyu kuma ya zanto mai dubu kar a je don neman arha ka san wani yanzu a mutuwar ba sai ya yi karta ya je sai ni kamar sai je sai wani irin yaji kamar wanda ake tace a waradin nan waken soya a yi a waradin nan ga ya shi da yawa ya je samu wani yaji mai arha wanda duk yana so a samu wanda akwai duhu sannan kuma kare jin sayyadin da ba zai isa misali mamacin nan lafaya uku da ana buƙatar yadi shida sai je sai hudu da rabi a zo ana mammatsi gawa kuma kare yawa ya zama daidai buƙatar kar a ɗauki mafi tsada kar a ɗauki kuma kashin baya sannan kuma masu sa gawa a gabarin eh, alikafanin sai su bi sunna za mu karanta a gaba likafani namiji za mu karanta ya yake sai su sa shi sawa ta sunna babu laifi kafin a sashi alikafani goshinsa da wuraren sujudunsa duk a sa turare babu ma ja fi kafanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam babu bayani da ya zo game da likafanin annabi irin likafanin da aka yi wa annabi shi za ka yi sai ka saurara حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت عائشة تتي كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا النبي صلى الله عليه وسلم أيوة النبي لكفني في ثلاثة أطوار أتبع أكو تبع لفايا ما يفي أكو yadda ka san bargon da kake lulluɓa da shi sai a samu mayafi manya uku in tsawon mamacin inci shida ne sa a yi abin inci bakwai kaga inci ɗaya ta sama ɗaya ta ƙasa don ne don ɗauri sai a samu lifaya babba ɗaya biyu uku a shimfiɗa su likafa ne namiji fa wanda aka yi wa farin jaka da uku bi farare yamaniya yar yaman laisa fi haka misu wala imam babu riga babu rawani laisa fi haka kamisun eh, wala imam babu riga a ciki babu rawani wannan jama'a shine maganar jamhurul ulama da suke nuna ba sunna bane ba wajibi kai ba ma mustahabi bane a ce wai alikafani a sa wa namiji riga da rawani wannan baya ma ba ma ba ma abun so bane to annabi lafayan nan uku aka yi masa dai safiya kamisu wala imam duk da malik da ahnaf sun ba da amsar game da magana aisha wai tana nufin uku din banda riga da rawani wai daga baya an sa su zama aka ce duk wannan tawili ne ba idun jiddan laysa fiha qamisun wala imama. lifaya uku kacal jama'a aka binne annabi a ba riga amma wani zaga an yi riga an yi kwarjalle an yi rawani wannan ba wannan ba mu. mace ce kafanin ta abu biyar riga da gyauto iya gwiwa da himar zuwa kirjinta sun zama uku sai a shan faɗa lifaya sun zama biyar sai a naɗe ta lifaya amma namiji laifaci ya kame wala ima kawai za a shan faɗa manya-manyan mayafai lifaya ba. ya sa shi a ɗauko gefen lifaya ɗaya misali na dama na sama sai a rufo mishi haka sai a ɗauko na hagu na sama a sa cikin sai a ɗauko na biyu na dama a kawo haka a ɗauko na biyu na hagu a kawo a ɗauko na uku na dama a kawo haka za a yi in kuma kana ga likafanin ba isasshe ba kuma karin ya zanto in kana haka kana haka kada bi ko wani wuri ya zai ya bayyana to farko misali sai ka ja shi gefen dama sai ya zanto gefen daman kaɗan gefen hagu yana da yawa in ka ɗauki likafanin sama ka kawo na gefen dama ka ɗauki na hagu ka kai a kan likafani na biyu sai ka jawo shi fi kusa da ɓangaren hagu ka saba su hmm? yawwa yawwa sai a kawo naka za a ɗauko wani a kawo yawa haka jama'a simple ba ba wai a dauki almakashi ya ta tsage tsage yadda aka so ba lifaya uku shine likafa ne namiji babu riga babu rawani قال فذكروا لعائشة قول في ثوبين وبرد إبرة فقال قال أوتي بالبرد ولكن ردوه ولم يكفنوا فيه تدعى النبي صلى الله عليه وسلم an so abin da shi da rigar da ya rasu a ciki an gane sai aka ce to ah, in an zo nikaba ne za a sa riga don ah, da aka yi masa wanka an cire rigar don shanya ta to shi ko dama a karantarwarsa bai taba karantar da riga ba amma ta yi tattalin yaro su da rigar ba da aka zo yin likaba ne sai aka manta ba a same ba rigar ba na to tun da haka ne tun da amanta in an je in za a sake a kabari za a shimfiɗa a kasan kabarin sai a sashi da aka je ta ma Allah ya mantar ba ne da aka binne da wani sahabi ya ce to ni ku bani ina ba da wasiya ran da na mutu ni ma me ya samu rigar sai daga baya ce kai jama'a na janye wannan wasiya tunda Allah ya mantar da mu ba mu sawa annabi sallallahu alaihi wasallam riga ba to da sa riga akwai alkhairi a ciki da Allah bai manta da mu da Musa wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ko fa wannan rigar Annabi <laughs> da kale laisa fiya kamisun wala imam me kake magana hmm. a kawai za a jajja igiyar a yanzu in a yi daga mani ko rigar ai ba wai dinki za a eh, an cire mata riga a matsayin sa na mace gefe ko za ka baki abin kawai kamar igiya a yaga yaga daure eh, ya nan sa lura aka rige wani aka rige wani bai zan tuwa aiki in ta so ma tana raye in ta yi abu da kamar riga bakin da sa botil mace da namiji ta na mace shi ne masha Allah ta ce ga likabanin ta ana masha Allah wai ɓangaren da ne za a fara jan ɓangaren dama a rufe ko ɓangaren hagu duk wanda aka yi yayi sai dai a damanta ta fi kana nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu wa at na bi yi wa tarajulihi wa yi wa fi sha'nihi kulli amma su a fara da dama حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا بشر بن السري بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن أكيل عن جابر بن عبد الله عن رسول الله كفن حمزة بن عبد المطلب النبي أيوة حمزة بن المطلب بن عبد المطلب كفن في نمرة أتكم ما يبي في ثوب واحد تفا قدا نمرة بصرة شنو ثوب واحد بدل kenan jama'a الكفن على alal akalli hamza ya rasu babu wadatacce abu sai annabi ya samu ya bi lifaya da aka yi shi yasa ko da gawa da muka ce lifaya uku ba dole uku ba ana iya yi da ɗaya in ba zai so a gani din da bayani ana iya yi da biyu ana iya yi da uku sai da musabi ne uku haramun ne ko ya wuce uku in a akan ukun za a tsaya wannan kenan amma wani kaza rawani kaza da sauransu wannan bai zo ba har da kan faifa za ga wani ana mishi قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال ابو يوسف حديث عائشه حديث حسن صحيح وغيره في كفن النبي صلى الله عليه وسلم ارويت على كفن النبي روايات مختلفه روايه مع الصحاباني وجبان da mawadin su Aisha a sahul ahadith allati ruwiya fi kafani Nabi sallallahu duk wani da zai ce maka ga ga likafanin annabi ya saba na Aisha wannan soki burusu ne malaka mafi ingancin hadisi akan likafanin annabi shine hadisin Aisha كفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض صقولية من قرص ليس فيها قميص ولا إمام شنو ما إن كانت حديث والعمل على حديث عائشة إلا أثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ما في يوم جماعة بتعين من شنو طبعا النبي ده وصل صدق سنة أي كده حديث عائشة قال سفيان الثوري يكفن رجل أنا يكفن رجل أنا يوم تلي كفني في ثلاثة أطوار البايع in shi tafi kamisun wa lifafatin wasu suka ce in ka so kai masa da riga ɗaya da lafaya biyu sun zama uku kai ba su wuce uku ba Wa in shi da in ka so fi salatin lafa'i a cikin lafaya uku kai babu in ka so tunda annabi a lafaya uku sai a yi maka a lafaya uku ba annabin kake bi ba daga kan lakum fi rasulullah uswatu hasana ba kan millar ka mutu ba ba kan millar ka da addinin sa kake so ka tashi ba to kai da inufar naka irin na wa yuzu thawbun wahid lifaya ɗaya yana iya isarwa in lam yajidu thawbain in ba samu lifaya biyu ba sai ɗaya wa thawban yani biyu ma suna iya yi wa thalathatu liman wajada haɓu ilai uku ga wanda aka samu shi yafi wa qawlu shafi wa ahmad wa ishaq wa qalu tukaffanu Mar'atu fi khamsatin fi khamsati aswab suka ce ana yi wa mace likafa ne a tufa biyar tufa biyar din shine wanda ne muku bayani shine akwai riga akwai himar akwai gyoto uku sai lafaya biyu su ne biyar babu ma ja a fi tsohani yi suna wuli a halin mai bayan bayanin da ya zo abinci da ake a kai wa dangi mamaci a dasana amma bin mani wa ali bin hujur ala haddasana sufyan bin uyena an jafar bin khalid ana biya an abdullah bin jafar kare lamma ja'ana ayu ja'af lokacin da labarin mutuwar Ja'far ya zo ala nabi sani bai ce isna uli ahli Ja'far ta'am dangin Ja'far ku musu abinci li ahli ga danginsa an gane ko eh fa hu qad ja'ahu ma Abin abinda zai shagal da su ya zo musu kaga wa dangin amma kai ba dangi ba ko ba ka ba ka zo ta aziya sai ka yi gaba amma ka zauna ka sa nauyi ana son ka kawo ne ba a kawo ka cinye ba an gane ko eh wani shi ne ka'ida a ka sa ku wanda dangi ne yan gidan da dangin jini masu karban ta'aziyya da sauransu to kaga wayannan su za ka kawo abinci amma wanda ya zo ta'aziyya in yayi addu'a yayi kaza in yana buƙatar gida yayi to in ya ji yunwa sai ya gida ci to sai da an gane ko Eh, ya zo tara ana ce ai masa bismillah ka ba shi abu ne ya zauna da shi amma ka ga wani dirsham gaba daya sai jingina harkokinsa ya dauki ɗawainiyarsa ya sawa dangin mamaci wani bai halaka ba jama'a bai halaka ba gidan ma ana so ka taya su rike wani wani haka sai ga kawai ya samu eh, wurin zama wani kuma zai saita lokacin abinci ya riga zuwa to in zai zo kare zo eh, ya zo da kula ko sanar ya ce ɗansu na ƙuli ali jafar wani zai kaga an zo da abincin ma dangi mamacin ba su ɗana mai daɗi daɗin ba eh, su sun cinye mai daɗin wanda aka yi musu kuma ba ba su kaga gona kuskure ne jama'a kuskure ne don ana mai ce ɗansu na ƙuli ahli jafar da aman fa ina ga ja'un ma ya shi amma kai ka sake ɗaukar nauyin ka samu su har ya zo ya zanto idan mutum a yi masa rasuwa shi fa yanzu ake so a taimaka mishi amma ba karamin ta gayyara zai ba ya ta cin bashi akwai kamar irin babban gida ma daga wani a zaja sayo rami a kurkura na biredi kuma karewa zai saboda haka jama'a a taimaka iyalan wanda ya rasu taimaka iyalan wanda ya rasu ana so ka zo ka yi ta'aziyya ma inda hali ka ɗauki wani abu ka bayar sadaka a lura da marayu taimaka musu mu ne dukkan mu eh, duk rayuwar mu kamar irin namu na Najeriya mu mai da komai kakara mutuwa ma kai kakara za ta yi ba mu san taimako ba saboda haka wannan ba daidai ba ne zaga wani an je kuɗi ya ƙare an cici bashi a jinya kuɗi ya ƙare to an yi mutuwa kuma an zo kuma ana abin ana ciyarwa shi yasa idan an yi rasuwa dangin mamaci kar su cire kwandala a kawo musu su ce su aisha fara zala na har gidan suke zuwa su kafa tukunya don a dafa ce da yalan mamaci sai malai ce wa karkana babu ahlil ilmi yasahibu an wajaha ila ahlil maiti shay'un li tushghilahum bil musiba ma abuta ilimi suna so a fuskanto da wani abu ga dangin mamaci don ya dan shagaltar da su daga wannan damuwar kaga tun da ayyana rasuwa ina za su yi tunanin aza tukunya kaza kaza kaza ba su gina ya zanto kamar gidan biki a dafo ne a kawo musu saboda haka jama'a wannan ya nuna mana yan uwantaka ta musulunci kai abinci a gidan mamata amma ba a ce kuma ya zama gasa ba Eh, kar ya zama gasa a ji an kai abincin da yawa ana zubar da wasu a bola don wata mace za ka iya ga idan an yi rasuwa a gidansu eh, a gidan yan uwansu in mijinta bai ba ta dama ta kai abinci ba sai zama abin rigima ba shi sa wani mai wayo ma tsarin da yake in ai mutuwa to farko farkon kwanakin mutuwa din ba a kai abinci kawai in Allah ya sa an zo an wawwatse sai ka sai buhun shinkafa buhun masara ka kai musu a zai rage su a gida zuwa wani lokaci saboda aka dai jama'a ah, suna ce a dafa abinci a tura wa dangin mamaci wannan kenan ah, babun ma ja fi nahi an zarbil hudud bayanin da yazo game da hani game da dukan kumatu wa shakkil juyub da ya ga aljihu an kira aljihu amma ana nufin da ya ga tufafi duk ya shiga inda musiba idan masifa ya same ka na mutuwa ko na wani abu ko an je asibiti an gwada ka kana eh, sai likita ya maka blood test aka kana da kanjamau kai ta tambul kana yi wannan babu ce kaddara ne na Allah jama'a ko jinya ba shi da mutuwa ba sai kwana ya kare saboda haka zanto namiji mace ma ki zanto kina da juriya eh mutum ya zanto yana da tawakkali حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني زبيد الايامي عن ابراهيم عن مسرور عن عبد الله عن النبي قال من ذلك ليس منا بايا تare da mu man shakkal juyu wanda yayi yaga tufafi wa daraba al ya rika marin kuma ya samu kuma tuza tal sai mari don an masa mutuwa tal ya rika suke mari wada wada abi da'watul jahiliya yayi kira da kira irin na jahiliya irin wannan ihu da birgima da yayi yaga tufafi an mutu wannan fa a afirka ne muke wani abu bature ka taba ganin an mutu ana wannan ne za ka an natsa sun doki gawa suna abuna suna tafiya da abuna amma a nan mu ne da rashin wayewa har larabawa wannan za ka suna ku. wai a kasashen ku an mutu ana ta birgima birgima ana faɗo ana rubakton ana tambul layi wasu abin yana ba su kuma tun kafin fa bature ya waye balarabe ya waye usaimin ya faɗa a sharan motsa na imam malik ya ce agogo agogo da haruna rashid ya yi wa shugaban ƙasar faransa kyauta da shi kashin ƙasar faransa bature ne ko to ga balarabe musulmi haruna rashid ya ba su kyautar agogo da ya ka agogon tik yana tafiya sai ya rero ga agogo ce kayan tsafi ne na larabawa kaga aka agogo ma ya zama ba kawai to yanzu bai ga yau har bature zaga ya waye agogo amma yanzu ka so suna ganin suna wayayyu har wai yanzu ka wani balarabe ma yana kallon ba waye kamar bature alhali balarabe dan wansu ya bashi agogo ya zama kawai yana tsoron agogo wannan kenan saboda haka manzo Allah ya ba tare da mu wanda ya ta kaya yadda ki kuma tun sai kira irin na jahiliya kira irin na jahiliya irin maganganun da zaka fusatar da Allah Eh, wani zaka ka jana cewa ya Allah ya za karbi ransa ai da ni ka karbi raina to Allah ne za shi gyanan shi ya Allah matashi ne fa yana tashan kuɗi ya Allah ba ga gidan shi nan bai gama ba ya Allah ya yi odin jibba jibba bai shigo ba ah, kamar wai wai za ga akwai masu al'ada a larabawa wai idan mutum ya mutu a kuruciyarsa sai da sauran rayuwarsa baura fa ya Allah ya Allah shi ma nawa ne ko auren fari ya Allah yaushe yi to shi ne da bi da'awal jahiliya eh ya Allah shi ke ce da ya Allah in ka cire shi eh ina zan samu kaina na shiga uku na lalace ba ki shiga uku ba akwai Allah to wani annabi ba ya so amma kuka don ido ya hawaye jama'a ana kuka ana nishi wannan babu laifi annabi yayi jama'a tausayi ne babu ma ja fi karayyatin nau bayanin da ya zo game da karhancin ihu in an mutu hadathana amma bin Mani domin farko wanda fara ihu Iblis ne قال حدثنا قران بن تمام ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون عن سعيد بن عبيد الدائي عن علي بن ربيع الأسدي قال مات رجل من الأنصار ونوتي أرس في متمدينة يقال وأنا كأنسى قرض بن كعب قرض بن كعب سنة قرض بن كعب آه يا رسول shi da ɗan ka'ab ina jin shi ya fatwar rai sannan kuma sai na alibin abin tsari, ya taba shugabantar da shi a Kufa to shi wannan mutumin ya rasu faniha alai sai aka fara masa iyo fa ja al mughira bin shu'ba sai mughira dan shu'ba yazo fa sa'id al minbar ya hu minbari fa hamida Allah wa asna ya gode wa Allah ya ba masa wa qala jama balun nah menene na wannan ihu fil islam musulunci amma inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul amma ni na ji annabi na cewa man niha alaihi uzziba bima niha alaihi wanda aka masa ihu za a masa azaba ta dalilin ihun da aka yi masa sai sa sai wasu ka ce to me yiwa wannan azabar a kabari ne kawai daidai lokacin da ake masa ihu sai suka ce ina ai akwai ruwaya da yace yawmal qiyama har ranar kiyama sai masa azabar wannan ihu saboda haka ba gata bane a zo ana yi wa mutum ihu don ya mutu ko wani ka mata ne da wannan damuwa حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال اخبرنا شعبه والمسعودي انا القم بن مرصد انا ابي الربيع انا ابي هريره قال رسول اربع في امتي من امر الجاهليه انا بيت ابو احد na za su ga faruwa cikin al'umma ta ko yana cikin al'amarin maguzawa ne ya ce maguzawa arna kenan marasa addini masu bautan gunki na farko anniyaha ihu in amutu sai na biyu da suka fil ahsab a cikin al ahsab al ahsab jami'i na hasab shine da mutum zai rika irgawa na ɗabi'un mutane sai ya ƙari sai ya ƙari kun ƙari ma'ana wani ne kake faɗan halayyarsa na na ƙoƙari na menene sai ka yi ƙari a kai an gane ku wannan shi jarumi ne shi kaza ne yana da fasa yana da kaza sai ka ƙaro abin da baya ci don alfahari za ga ana wani wani mai karama ne alhali ba shi da karama an gane ku ka riƙa lissafa abubuwa na ƙarya ina alfa'anu fil ahsan suka a cikin lissafi kana faɗan abubuwan da ƙarya ne ba halayyarsu ba ne ba shi da su to wannan ya shiga kenan a tsanu fil ahsab wuce gona da iri a lissafi ka riga faɗan matsayin da bai rike ba kuma ƙarya ne ko kuma don kana gaba da shi sai ka aibanta shi bayan ya mutu a kan ƙarya sannan kuma wasu kuma suka ce a tsanu fil ahsab shine abinda mutum zai irga don alfahari na babansa ko da ubansa din yana da wani abu ya ce babana shine sarki shi ya fi kowa rumfa da shaguna da dukiya alfahari kenan jama'a babu kyau alfahari wal adwa da adwa cutar wani ya kama wani ajraba ba'irun eh, raƙumi ne ya samu cutar ƙwararraji fajiraba mai mi ata ba'irin sai raƙuma ɗari suka samu kamu da kurarrajin man ajirabal al-ba'ir al waye ba wa raƙumi farkon wannan cutar wannan kurjin ba na koda cutar wani ya shafi wani sababi ne amma waye kaddara Allah ba a ce ka bi hanyar da ka ɗau cutar ba don wani kuturu ya zuwa su yi mu baya da annabi sai annabi ce kai da gano da kake ya daga sai ce in jin fagar baya na da mu yi maka mu baya amma ko da cutar wani ya kama wani wani kar a ce da ba wannan ba da wannan bai dauka ba a haka Allah ya kaddara wannan shi ne sababi wa yake zubar da ruwan sama Allah me sababin ruwa sababi kan sababi damuna da hadari <laughs> ina ba an gane to kaga haka lamuran suke tafiya sai idan kace na wane kama wane to cutar ma a duniya din na waye fara kama wani wal anwa da kuma maganar tauraro ta yi mana ruwa na ji nau'i kaza kaza tauraro kaza ta yi mana ruwa a wani abin gina wa Allah babu ma ja fi karahiyatul bukai ala mayyit bayanin da zo game da karhancin kuka wa mamaci an ce kuka jama'a ya halatta ana nufin kuka da daga murya da ihu shine bai halatta ba حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن صاد قال حدثنا أبي عن أبي عن صالح بن كيسان الزهري عن صالح بن عبد الله عن ابي قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله سنا عمر يتي من ذلك الميت يعذب ببكاء اهله يعني ما مشي انا مسا عذابا ده كوكان ايالنسا kashi to an ce kukan to ana nufin da iyo ina fata an gane وفي الباب عن ابن عمر وامران بن حسين قال ابو يوسف حديث عمر حديث حسن صحيح وقال كره سن كرها قوم من اهل العلم وسمت ان ما بوتا علمي البكاء على الميت سن ga mamaci qalu suka ce almayitu mamaci yu'azzabu za a azabtar da shi bi bukai da kukan dangi akan sa wadabu ila hadal hadis akwai waɗanda suka ce kukan ma babu kyau sai dai a zo na shiru amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗansa Ibrahim ya rasu ya yi kuka da hawaye wa qala ibn mubarak arju in kana yana hakun wa qala ibn mubarak ibn mubarak ce arju ina fatan in kana ya kasance yana hakun fi hayati shi tun a rayuwarsa ya san su mutane ne masu ihu sai ce in na mutu kar a mun ihu sai da ya mutu suka masa ihu Allah ya kuna alaihi min zalika shay'un to bashi da laifin wannan duk da eh, shi Abu Huraira shi ya yi raddi ya ce ya tunkuɗe hadisin da ya ce mamaki ana azabtar da shi don kukan da aka yi ihun da aka yi masa ya kafa hujja da aya wala ta taziru waziratun uzra ukhra laifin wani ba ya shafa wani ya zai zanto wasu daban su yi wani da ba'a to shi da nan jamhur ulama suka yi na nusus din aka tafi akan abin da ake nufi ko ihun ana raba shi uku akwai wanda shi ya ce iya mutu a masa yanda tsarafa ibn al-abd ya ce matarsa "Iza mitu fa bikini bima ana ahlu bima ana ahlu akwai riwaya ko ko fa bikini ko fanini da daya wa shukki alayya al-jayba ya umma ma'badi akwai kuma yabnata ma'badi ya ce ba shi da lafiya na gare ce na mutu da Allah ke yi ki mun kuka da ihu dewa a ji angon kuma ki yi ya ga tufafin kina watsawa a kaina kina birgima ya ke yar ma'abatu ki sanya ni dan gata ki ishe ni da kuka to kaga idan mutum ya ba da wasiya a masa sai mutu aka masa duk da wasu ne suka yi ihu shi ko shi aka yi wa ihu to kaga wannan zai jawo masa azaba tunda ya ba da mummunar wasiyar jama'a a wannan kenan sannan kuma sai na biyu ya san al'adar su ana yi a gidansu sai bai ce a masa ba sai ya mutu aka masa shi ma zai ja masa amma na uku shi bai ce a masa ba ko ma ya hana a masa sai ya mutu aka masa to wannan bai shafe shi ba wala ta zurwa zura tun wazar ukura ta wanke shi ina fata an gane wannan abin da ya rage ana ihun nan fa ba sai ya mutu ba ko da rashin lafiya ce ta yi tsanani yana cikin mazaki to kar a yi don ana cikin mazaki yana cikin mazaki ana masa ihu to malakun za su riga raftan shi suna dukan shi don ruwayoyi da za mu karanta a gaba حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثني أسيد بن أبي أسيد أن موسى بن أبي موسى الأشعري أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله يجي ما من ميت باب ونمامة يموت da zai mutu fa ya ƙomu bakihi sai su tsayu masu yi masa kuka su tsaye suna kuka da yake ma min maitin ya mutu to ana malamai suka ce hakiki au mushrifu alal maut ko ya mutu ko yana kan magagi mutuwa fa yaqumu bakihi sai masu maza kowa suka tsaya fa yaqulu aka samu wani cikin wanda suke eh, dangin sa suna ta wajaba lahu wa sayyidahu aw na hazalik suna irin wayannan ihun illa wakila bihi malakani sai Allah ya wakilta wasu malaku take sai a ce su sauka take a kiftawar ido sai a gan sun sauko yalhazanihi suna masa allahzu allahzu shine kamar ka hada hannunka biyu a dunkule ka riƙa narka mutum haka nan bi kowanne zai hada hannunsa bi su da Allah yana narkan shi sai na zai samu natsuwar karban kalmar shahada yana shan duka yadribuna wujuhahum wa adbarahum mala'ikun na narkansa na ba su kashi tsakaninsu da Allah kamar an turo su eh kwarai Allah ne ya turo su a haka za kun da suna cewa dama kai ne kaza suna narkan shi wayo mai rufa dama kai shi rufa musu asiri ba Allah ba sai sun ga narkan saboda haka hatta a magagi jama'a babu kyau haka da ransa haka na in ya mutu saboda haka shi yasa kullum abinda abinda muke da damuwa kenan mu yan Najeriya abu bin nan kullum sai an gaya maka za ka fa sallah za a yi amma in ba ta hada sahu ba za a hada ba ko an san ɗazu an ce a hada <laughs> ka gani haka mutuwa kullum ana jin babu kyau ba musamman ma mata za tana jin labarin mutuwa tana zuwa layin gidan sai ta gyara murya tukuna a buɗe murya kamar algaita to babu kyau babu kyau wasu malamai kuma suka ce yalhazani mala'ikun suna sukansa da tsinin mashi To mashi mala'ika yana tsina yana soki mutum da shi bakarin saboda haka bar wannan al'adun ba su dace ba babu ma jafin fi rukhsati fil bukai alal mayit babin bayanin da ya zo jama'a akwai rahusa da aka yi na kuka wa mamaci wanda babu iyo ya halatta ka yi hawaye ya halatta kana yi kana nishi ya halatta kana yi din kana maganganu amma abin da ke furtawa ba abin da zai fusatar da Allah ba don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sai Ibrahim rasu yana hawaye yana cewa ya Ibrahim ina bakin cikin mutuwarka amma ba zan faɗa abin da zai fusatar da Allah ba ka yana sumbatu kenan saboda haka ba laifi uwa danta ya rasu kai ya wane ta yi bakin cikin mutuwarka duk da kai ka riƙe ni amma ai Allah ne baka dama ka riƙe ni ko da babu kai Allah ba zai kyale ni ba ina fata an gane wai dan kalaman jama'a ba laifi حدثنا قتيبة قال حدثنا don ana sa masu busashen zuciya irin wani akwai matar da da aka rasuwa ta zo tana ihu tana abunan tana cewa tana cewa ya Allah in ka isa ne ma ka karbi ana ba su ihu na alai da aka wani walƙiya ta ce ƙwarai kuwa haskani ne ne wannan bai kamata idan rai ya ɓaci hankali ya ɓata ba an muhammad bin amri an yahya bin abdurrahman alim da umar shi yasa in ana magana hana ihu na zaka ji hadisi mata mata lafazin mata yake zuwa annabi kala almayitu mamaci azabu bi bukai ahlihi ale ana masa azaba don ihun iyalansa gare shi sai sa ko ka karanta buka ka fassara shi da ihu don kuka in an rasu hawaye da sauransu wannan tausayi ne rahama ne akwai lada a ciki jama'a wannan kenan don mun ji ai da Usman ibn Mas'ud ya rasu annabi yayi hawaye fa qalat Aisha to Aisha ta ji Ibn Umar yana cewa mamaci za a azabta da shi don kuka kaga yana nufin kukan ido na hawaye ba na ihu ba sai aisha ta yi raddi sai ta ce yarhamuhullahu ibn umar Allah maka rahama lam yakzi baka yi ƙarya ba walakin wahima sai da yayi wahami yayi kuskure ina ma qala rasulullah li rajulin mata yahudiya annabi ya faɗa ne wani mutum ya rasu ba yahude sai ya ce innal maita la yu'azzab amma ce ana azabta da shi wa inna alahu la yabkuna alai yan wanda ko suna kamar su kuka eh wasu yahudawa ne kasan ba yahude ya mutu a zamanin nan dan mutane. to shi nan annabi ya wuce ya ga yan kwan yahuda suna ta hawaye hawayen da ba hana shi a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam suna ta masa kuka ko ana azabta da shi a can kabarin sa kina ana azabta da shi don me don kuka ne ko don kafircin sa don kafircin sa don wannan kuka ba na na daga ihu bane wannan kenan قال وفي الباب عن ابن عباس وقرض من كعب ابي هريره وابن مسعود واسامه بن زيد shi yasa jama'a wani kun ya fahimci hadisin kuka ne sai ga wani sai ɗauka wai wani bardanci ne wani sunnanci ne ai masa mutuwa sai ta dariya to wani ai ka yi bidi'a kuma ka zama kwarkwar yanzu ne ba za ka an yi rasuwa magabata ana tono ana hira amma sabai suna irin wannan halin yanzu ne ba za ga an rasu an zauna a wajen rasuwa an banne ba a timinti biyar goma ba ana wasa da waya ana buga gemu a wannan duniyar da ba mu san zafi mutuwa ba zaga nan da na ya ɗauko gem mai maciji na wasa shi musamman 'ya'yan manya zaga ana mutuwa zaga ana tura abokanan suna tura musu message congratulations yiwa ya faɗi za ku ɗibi dalilin قال أبو يوسف حديث عائشة حديث عن صحيح وغيره من غير وجه عن عائشة وقد ذهب أهل العلم إلى هذا وتأولوا هذه الآية ولا تزر وزرة وزر أخرى وقول الشافعي حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال أخذ النبي بيد عبد الرحمن بن عوف النبي كما أن عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم سيتفزوا على أنسى إبراهيم don an aika wa annabi ɗanka ibrahim ba lafiya yana magagi sai manzo Allah ya kama hannun Abdurrahman ibn Auf yake muraka ne suna zuwa fa waje da wasu annabi tarar da yaron ya judu bi nafsihi numfashinsa yana yayyankewa yana ah, nishi da kyar alamar mazaki man talaga eh, fa khada wa nabi fa wada fi hijri sai nabi dauki yana yasa a cinya fa baka sai nabi yana kuka saboda haka kun ga yana magage yana kuwa saboda haka ba laifi mutum yana magage a yi kuka ana hawaye wannan babu laifi jama'a faƙala wa abdurrahman sai abdurrahman ya biya masa don ya nabi ne damu da bayan samun shahada ba yaro zai mutu bai balaga ba sai ka bayan samun shahada ba in yaka musulmi ne kiliya kawai ba ku sai annabi na hawaye sai abdurrahman ya ce wa annabi abdurrahman ibn a atabki ya manzo Allah ko ka kake awalan ta kunna haita anil buka han baka hana kuka bane qala la sai ce a kaga duk wani yazo ce kai bata ba kaza mufti kai ka zama ka bada fatawa ba kace ba fahimci fatawar bane annabi ce a walakin na haitu an sautai na hana ihu ne kala biyu ahmakai ne na wawaye ko na dolaye na hana ihun dolanci guda biyu fajirai da na fajirci sautin inda musiba ihu in ai mutuwa khamsin وجوه ana iwa ana يا fuska wa وشك جيوب ana yayyaga tufafi shi na hana sai na biyu waran da ta da ihun shaitan wasu ka ce ihun shaitan shine rera waka da disco na wasu rannatu shi zaka wasu ma ihun an har rerawa ake da yare-yare ana rera shi da yare-yare to wani ana kiransa rerawar shaidan irin wannan an jingina shi da shaidan domin shaidan shi ya fara irin wannan shi ya samu cewa hana ka tsayuwa nau'i daya da abin eh, annabi ya ce duk wanda ya zo sallah kar ya rike khasar ke kogonsa an gane ko ko da gajiya kai kai kai kame me ke ka sake don iblis da Allah ya kore da aljanna ya fita eh sai na biyu kuma ihu shi ma shi iblis ne ya fara yi ka sunnar iblis la'anatullahi ala iblis حدثنا قتيبة عن مالك قال حول السنة وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمي عن ابي أن امر أن اخبرته أن سمعت عائشه وذكر لها ان ابن عمر يقول ان الميت لا يعذب ببكاء الحي فقال عائشه غفر الله لابي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتؤذب في قبرها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في المشي أمام الجنازة بيان da yazo in za a je binne gawa kai tafiya a gaban gawa a gaban makarar kana gaba حدثنا قتيبة وعمر بن مني وإسحاق بن منصور ومحمود بن خيلان قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن صالح عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناقع النبي إنجي بابا سالم وأبا بكر سنة بكر وعمر عمر يمشون أمام الجنازة أنا كي قبل سنة على الباب حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عمرو بن عاصم انا ما ام منصور وبكر الكوفي وزياد وسفيان كلهم يذكروا انه سمع من الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازه wannan haka ya kawo wannan ruwayar ya ci gaba da cewa حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزوري قال كان النبي ابو بكر وعمر يمشون امام الجنازه قال الزوري واخبرني صالح ان اباه كان يمشي امام الجنازه ان قال وفي الباب انس قال أبو يسعد بن عمر هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزوري عن صالح عن أبي نوى حديث ابن عيينة وروى معمر ويونس بن يزيد ومالي وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي كان يمشي أمام الجنازة وقال الحديث كل يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح قال أبو عيسى وسمعت يحيى بن موسى يقول سمعت عبد عبد الرزاق يقول قال ابن المبارك حديث الزهري في هذا مرسل أصح من حديث ابن عيينة قال ابن المبارك وأرى ابن جريج أخذه عن ابن عيينة قال أبو عيسى ورواه حمام بن يحيى هذا الحديث عن زيار وهو ابن سعد ومنصور وبكر وسفيان عن الزهري عن صالح عن أبي وإنما هو سفيان بن عيينة rawa an wa ma waqta raba aril ilmi fil mashi amama al janaz mabuta ilmi sun sabani game da tafiya a gaban gawa fara ba'du ahli ilmi min ashabi nabi wa ghairihi anna al mashi amama ha afdal wasu suna ganin tafiya a gaba ya fi lada ba wasu hana a bayan ba amma gaba ya fi lada wa wa shafi wa ahmad shine magana imam shafi da ahmad kuma shine magana malik kuma shine mazhabar jamhur ah, eh, sun kama hujja da hadisi ibn umar da wasu hadisai daban cewa tafiya a gaban gawa annabi yana yi in za a je da gawa shi a gaba yake tafiya حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة النبي بكر وعمر وعثمان تفيا قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث وقال هذا حديث خطأ أخطأ فيه محمد بن بكر وإنما يروى هذا الحديث عن يونس عن الزهري عن النبي وأبا بكر إلى آخرها باب ما جاء في المشي خلف الجنازة ga kuma yana suka ce a baya ake tafiya mun ji ruwayar wanda suka ce a gaba حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن يحيى إمام بني تيم الله عن أبي ماجد an abdullah bin mas'ud qala sa'alna rasulullah mun tambaye annabi an al-mashi khalf janaza game da tafiya a bayan jana'iza za ta bane zawa qala ta annabi ce ma dunal al-khabab ku yi tafiya a baya amma kasa da me sassarfa kada tafiyar zanto sassarfa ko da ana sauri ba a sassarfa fa in kana khairan idan alkhairi ne ajaltum ku gaggauta kaisa ga makoncinsa na alkhairi dan ya samu ladansa kada ku zalunce shi wa in kana sharran idan sharri ne azaba ne ke jiran sa fala yubadu illa ahlun nar ai babu wanda yake so ma kai nisa da shi kamar dan wuta al janazatu matbu'a sai annabi ce gawa fa jama'a matbu'atun binta ake yi wala tadba'u ba ita take bin mutum ba kayan kana gaba gawa take bin to binta ake walaisa mina manta gadama babu wanda manta gadama ba a wani wani gaban gabanta hadisi nan da'ifi ne amma cikin abin da zai karfafeta. akwai hadisin da annabi da yace haqqul muslim ala muslim sittun akwai wattiba'ul janaiz da bin janaiza bi yana bi da yake ina fata an gane قال سمعت محمد بن اسماعيل يضعف حديث ابي ماجد هذا وقال محمد قال الحميدي قال ابن ويل قيل ليحيى من ابو ماجد هذا aka ce wani abu majid da ya rawaito mana wani hadisi cewa gawa bin sa ke baya ba abin sa kala ta da'irun dara mai firewa ne menene mai fire wa ne fire ba mu san shi ba majhul ba san shi ba tunda ba san shi ba hadisin sa bai inganta ba fa haddathana wa qad zahaba ba'du ahli ilmi min ashabi nabi wa ghayri ila da wasu ma buta ilmi cikin sahaba nabi da wasu faɗi wannan cewa a baya za ta tsaya ra'au anna al-mashi khalfa afdal suna ganin tafiya bayan da shi yafi wa bi yaqulu sufyan thawri wa ishaq qala inna aba majid kaga rajul majhul mutum majhul an jahilce shi la yuraf inna ma yurwa anhu hadithani an ibn mas'ulin ila akhiriha to jama'a wannan ya nuna bi a baya amma akwai matsala saboda haka shi yasa abu mafi sauki shine abin da Nasiruddin Albani faɗa cikin kamun janaza yace kullum min al-mashi amama wa khalfa wa yaminiha wa shimaliya kasabata fi sunna dukka in zaka zaka gawa da gaba da baya da hagu da dama duk ya tabbata sunna an gane ko in ka so kuma ka dana gaba ka dana baya ka dana hagu ka dana dama sai dai gwargwadon kusanka da makaranta gwargwadon ladanka ina ba ta gane sai dai mai abun hawa shi haramun ne kwata-kwata ba zai bi gaba da keke ne da mashin ne da nafef ne da mota ne in za a je binne gawa shi mai kafa ya tafiya da gaba ko ina zai tsaya ko ina amma kai mai abun hawa ba za ka ma jera da shi ba dole kana baya in ka wuce gaba da abun hawa kuma ba a ciki ne gawar take ba wannan kai laifi ba ما جاء في كراهيه الركوب خلف الجنازه babu بيان da yazo game da karancin بيان جنازه حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا عيسى بن يونس انا ابي بكر بن ابي مريم الراشد بن سعد عن ثوبان قال خرجنا مع رسول الله في جنازته فرانا ركبانا mun fita tare da annabi a jana'iza sai ga mutane akan abun hawa ka saka jama'a suke jama'a baka da lafiya ba za su je da manya manya motoci suna fakewa a asibiti suna gaishe ka suna baka alkhairi kuma wannan abu ne wanda ba daidai ba ya dace mu gyara yadda ake kokarin zuwa jana'iza to a yi kokarin idan mutum ba shi da lafiya zuwa gaishe shi a kyautata masa manzo Allah ta'ala ta sahiyuna an ana tafiya jana'iza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wasu mutane akan abun hawa sai ta ala ta sahiyuna ba za ku ji kunya ba inna mala'ikatan la ala gami mala'ikun Allah da kafa suke tafiya ashe ana zuwa jana'iza da mala'iku jama'a wa antum ala zuhuri tawaqqufun kuna bayan dabba to wani hadisin da ifi ne jama'a don kaga wani in ya fahimci wani hadisi sai ce ko ta baya ma bai halatta kabila ko hawa ba ya halatta hadisi ya zo karara annabi ya ce arrakibu yasiru khalfa janaza wal mashi yamshi khalfa wa amama wa ayyamina wa yasari ya qariba minha annabi ya ce me abun hawa zai tafiya a bayan gawa ne mai kafa annabi ya ce zai tafiya a damu da hagu da gaba da baya kawai dai ya zanto yana kusa da gawa wannan kenan ah, saboda haka hadisan da suke magana akan kushe abin hawa ya zanto gaba da gawar ko kuma kushe abin hawa in wurin kusa ne kwarai da gaske ko ba haka ba ko babu lalura duka a tafi da gaba shi yasa in makabarta kurkusa ne ma ba a sa sa a mota a rike shi a raka shi mutane na gani na daukan wa'azi amma kaga in akwai nesa kaga wannan dole sai an hada da abin nan babu ma ja fi rukhsati fi zalika babu bayanin da yazo game da rahusa ka abun hawa din a bayan jana'iza ibnu حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمر يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة ابن دحداح هنا تاريخ النبي الجنائز وني أنا كنت ابن الدحداح wa huwa ala farasin lahu annabi yana kan dokin sa yana gaggawa wa nahnu hawlahu mu muna gefen sa wa huwa yatawakkasu bi shi dabar yana tsalle tsalle da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suka ce yatawakkasu bi yana taku kurkusa حدثنا عبد الله بن صباح العاشمي قال حدثنا ابو قتيبه عن الجراح عن عن سماك عن جابر بن سمر ان النبي صلى الله عليه وسلم للي من اتبع يا بي janazar da ibnu jahda janazar ibnu jahda mashin yana tafiya da kafa wa raja ala faras ya dawo kan doki saboda haka ruwaya da aka ce ya je janazar ibnu jahda kan doki da wanda ya ce da kafa ya inganta da kafa a jewa yana jan dabbar sa a dawa sai me sai ya hau don zuwa da kafa ya fi lada babun ma ja fil isra'i bil janaza bayan bayanin da ya zo game da ayi gaggawa da jana'iza حدثنا عمرو بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي أو حديث زوا النبي قال أسرقوا بالجنازة النبي يقول غغاوان كاي غاوا مكونشن سا كلا أنا تفي أنا مادي فإن يكون خيرا تقدمونها إليه يا الخير ne za ku gabatar da ita zuwa gare shi wai ya kun sharran tada'una wa harikabakum in ashirari ne shari za ku soke daga wuyar saboda haka malamai suka ce ya dace a yi gaggawa da gawa amma gaggawan kar kuma ya zanto gudu gudu yadda gawa zai fadi a makara sai mu tsaya a nan insha Allah ta'ala eh, karatun mu na gobe sai mu tashi babu ma ja fi katla uhudin wa zikri hamza abuna faɗa ne daidai Allah ya bamu sa kuskure ko ko tuntuma insha Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.